وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكم godiya ta tabbata وبنجد Allah ubangijin talakai da ƙara raya مؤتكم na asabar daren lahadi tara ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1448 wanda ya daidai da 24 ga watan yuli shekara ta 2026 miladiya 25 to na rage hukumi <laughs> 25 ga watan yuli shekara ta 2026 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidun rahma wanda yake gold coast road opposite kaduna state university kaduna muna karanta wannan littafi mai tarin albarka kitabun tauhid na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a cikin fihi masail na babun fadl tauhid wa ma kaffiru min adh-dhunub Muna cikin fa'idoji da malam ya tattaro mana a cikin babin alalan tauhidi da abin da tauhidi yake jawo wa musulmi a kare masa zunubi wato darajar tauhidi ga musulmi ya sa Allah yana kankare masa zunubinsa kuma wannan duk sati ana kankare maka zunubi sau biyu litinin da alhamis wanda nuna darajar ne ƙaunini wanda ka ga bai samu wannan kankarewan na zunubi ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk litinin da alhamis Allah yana kankare zunuban mutane masu kaɗaita Allah matuƙar ba su yi gaba da juna ba idan suka yi gaba da juna Allah zai ce wa mala'iku a rataya ayyukan wa'annan mutanen guda biyu har sai sun gyara tsakaninsu da juna shi ne unzuru ila hazaini hatta ya ku jinkirta wa wa'annan mutanen guda biyu masu gaba da juna kan kuɗa ga aikinsu zuwa ga Allah kada a kankare musu zunubansu har sai ranan da suka yi sulhu tsakaninsu da juna to yaya za a yi sulhu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi sai ce wa khairuhuma allazi Yabda bis salam wanda ya fi alkhairi a cikin su biyu masu gaban dan shine wanda ya fara wa dan uwansa sallama ya zo wucewa sai ce assalamu alaikum wani shi wancan sai ya gum to kai da ka mai sallama aikin ka ya samu fas haka zai samu karbuwa a wajen Allah amma shi nashi ba zai samu karbuwa ba sai ranan da ya bara amsa sallaman din idan ya ganka ko ya maka sallama ko in ka mai sallama ya amsa to kaga wannan yana nuna maka daraja na ne tauhidi ga musulmi wanda mutane suna da matuƙar kishin wannan gaba shine ta Allah to mun kwana a darasinmu na baya akan wato matsala ta biyar a jerin kwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na goma sha biyu za mu tashi akan as-sadisatu annaka idza jama'ta bainahu wa bain hadith i'tiban wa ma ba'dahu tabayyana laka ma'ana qawli la ilaha illa Allah wa tabayyana laka laka khata'ul maghrurina imamu bin abdul muhammad bin abdul Allah ya ji kansa Ya ce abu na shida a cikin wannan matsalar shine annaka jama'a da bainahu wa bain hadith itban idan ka haɗa tsakanin hadithin abu sa'id al-khudri da hadithin itban da hadithin anas bin malik تبين لك معنى قول لا إله إلا الله تو معنى فد لا إله إلا الله زي بينا ذلك تند لا معبود بحق إلا الله باب وند يتنشنشي أبوتا مسد جسكيا في الله duk wani abun bauta in ba Allah ba banza ne saboda kalmar la ilaha nafiyun ne illallah da kuma isbat ka kore duk duniya ka ce babu abin da ya cancanci a abautatawa in ka yi shiru ta kalma da malam ba haushe ke fadi amma bai san hatsarinta ba idan ya ga wani yayi abu sai ce la'ila sai ya shiru kaga da yawan mutane na faɗin wannan kalman ga larabci yi. saƙon abin da larabcin ya ƙunsa shi ne ka ce duk duniya ha Allah bai cancanci abota masa ba yara kai ko banna a ta yi ɓarna in ka ce la'ila kuma kai shiru ta ce abin da ake nufi a larabce la'ila ha abin da ka ce kenan babu wani Allah Ta yanzu don Allah ko baban ka ya faɗi wannan kalma ai ka san kalma ce mai girma shi ne duk duniya ba ka da wanda kai shi girma ko bayan Allah da manzansa to in ka ji mutum ya ce maka ba Allah ai ta inda ƙarfin ka ya kare ko kaga wannan mutumin ya ta samuwar Allah kenan in kuwa mutum ya ta samuwar Allah shi menene shi mulhidi ne atheist ne ai ya da Allah ba kaga wannan ya zama mulhidi to wannan yana daga cikin kuskure da da yawa mutane ke furutawa amma ba tare da sanin illar kalmar ba saboda hata larabci ce ba hausa ba to ka kula kada ka ce la'ila kuma kai shiru saboda illar cewa la'ilaha abin da ka ce kenan babu wani abin bauta to kaga kenan Allah ka kore masa bauta sai dole sai ka ce ne illallah banda Allah bi ma'ana Allah kadai kilo ya cancanci a bauta masa in ba shi ba to babu wani abin da ya cancanci a bautata masa in ba shi ba to kaga wannan ya fito maka da ma'anan la ilaha illallah babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shine malam ce maka wata bayyana laka zai bayyana gare ka khat'ul maghururina kuskuren mutanen da suka rudu ƙuraishawa lokacin da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu su kaɗaita Allah da ya zo da kalmar la illallah saboda larabawa ne sun san me ake nufi da wannan kalmar kuma su a lokacin suna da gumaka 360 sai suka ce a ja'alal alihata ilahan wa'ida. yanzu kana nufin allolin nan rankatakka mu watsar da su mu mai da guda ɗaya tilo shine kai za a bautatawa sai suka ce inna hada la shay'un ujab lallai wannan maganar ka fa abu ne abin mamaki sai ne sai Allah ce wan talaqal mala'u minhum manya manya a cikin su suka tafi animshu sai suka ce ku tafi wansuru alihatakum kaga ne sai suka ce animshu wasbiru ala alihatikum sai suka ce ku tafi ku yi haƙuri akan wa'annan allolin guda 360 ku ci gaba da bauta musu kafin bauta guda ɗaya inna haɗa na shay'un yurad sai suka ce lallai wannan shi ne ake so bautan gumaka kaga ne suka ce a jefa jawa Allah ɗaya tilo kada a bauta masa amma a bauta tawa alloli guda 360 ne Allah ya goranta musu yace wa idza rakibu fil fulki da'aw Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najjahum ila al-barri idza hum yushrikun fa idza rakibu fulki Allah ce in suka hau teku jirgin ruwa suka yi tafiyar boye da'aw Allah mukhlisina lahu ad-din idan jaminiya ta kada jirgin ruwan suka tabbatar a nan ba ne tsiratar da su sai Allah shine sai Allah ce da'awu Allah sai su jefar da lata da uzza da manata da hubal duk su watsar da su sai su koma suna kiran Allah da'awu Allah mukhlisina na din sai su kira Allah suna kaita addinin domin Allah falamma najahum ila al a yayin da Allah ya tsiratar da su zuwa ga tudu yanzu ba sun fita daga teku ba idahum mushrikun to anan ne suke shirka sun manta da Allah yanzu kuma tana shirka amma da suke daɓa ta teku suna cikin teku sun ba lata a nan ba zai amfani ba manata ma ba zai amfani ba hubal ma ba zai amfani ba zai su watsar da su sai su kira Allah shi kadai amma suna zuwa tudu suka ji suna taka ƙasa, sai su koma hubal manata lata usa kaga yanzu ya zama ne sun san da kansu cewa in aka shiga bala'i ba wanda ake kira cewa sai Allah to mushrikan zamanin nan sun fi mushrikan zamanin manzan Allah shirka saboda su ba sa shirka sai suna cikin yalwata amma na yanzu da bala'in da yalwata duka shirka suke yi to kaga wannan na yanzu sun fi su muni saboda su wa'ancan ba sa mantawa da Allah sai suna cikin yalwata amma an suka shiga cikin kunciwa suke kira Allah mu kuma mutane a yau idan mutum yana cikin mayar wata yana manta da Allah yana tunawa yana tunanin wayansa ne ko ko ya kira wajen wani Allah in ya shiga wajen bala'i maimakon ya koma wa Allah sai koma wa wani Allah sai ya tunanin wani Allah ne zai kubuta da shi kaga akwai matsala imamu ibn hajar al-asqalani a cikin al'isaba fi tamyizi sahaba da ya ambaci musuluncin ikrama bin abi jahal ikrama bin abi jahal yaron abu jahal lokacin da aka haifatu makka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da zai shigo garin makka tunda abu sufyan radiyallahu ta'ala anhu ya zo ya tarbe shi a hanya ya sami manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi magana da shi wanda Allah ya banza da shi sai ya sami Abbas bin Abdul Muttalib sai ya ce kaga ɗan ɗan uwanka ya nuna min ya juya min baya ya nuna min kekashewa sai ya ce laƙadi a zai ta kai ka ka cutar da shi sai ce gaskiya ne sai ce to na kira na mai magana ya yi banza da ni sai abbas ya ce mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya baya so a ce ga wani mutum ya fi shi magana mai daɗi ka gaya mai magana mai daɗi zai saurare ka sai ya ce mai to bai zan ce mai da zai saurare ni sai ya ce mai ka gaya mai mitla qawlu ikhwatu yusuf li yusuf ka gaya mai irin maganar da ɗan uwan annabi yusufa suka gaya wa annabi yusuf sai ce ma za faru menene yan uwan annabi yusuf suka ce wa annabi yusuf tun da karanta alkur'ani ba lokacin da musulunta ba sai ce mai qalu da laqad afara Allahu alaina wa in kunna la khati'in suka ce mun rantse da Allah Allah ya titi ka akan mu. duk da yake a baya mun maka ba daidai ba Abu Sufyan yana jin wannan maganar sai ya tafi wajen manzon Allah yace ya Muhammad ya kira Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Manzan Allah na kuka ya daga kai ya kalli Abu biyan sai ya sunkuyar da kai sai ya zo hagun Manzan Allah sai ya ce ya Muhammad Manzan Allah ya daga kai ya kalle shi sallallahu alaihi wasallam ya kalli Abu biyan sai ya sunkuyar da kai yana kuka Abbas yana gefe sai yana mai haka kallim kallim yana mai ishara ka yi magana abin da na gaya ma faɗe ka faɗe ka faɗe ka sai ya dawo daman Manzan Allah sai ya kalli manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kasa yana kuka ya daga kai ya kalli Abu Sufyan yana kuka sai ya ce tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna laqati'in na rantse maka da Allah Allah ya fifita ka akan mu duk da yake mun maka ba daidai ba a da manzon Allah na kuka ya kalli Abu Sufyan ya ce la tasriba alaikum al-yawm yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin abu laifi akan ka yau Allah zai gafarta muku wautar da kuka min a baya shine mafi tausayin masu tausayi saboda aka sai manzala ce man dakhala baitu abi sufyan fa huwa amin duk wanda ya shiga ya gudu ya shiga gidan abu sufyan na lamin ce mai ka fita a shi ku kashe shi to a lokacin ikrama ibn abi sufyan ibn abi jahl ya fita ya gudu saboda manzala an kama a kashe shi da ya fita sai je jidda sai ya hau teku ga nan ne riba na yake aiko sai ya hau yana hawa yana fara tafiya sai da daniniya ta kada sai mallah direban ruwa captain na ruwa sai ce kai jama'a allolinmu da lati da uzza anan ba za su yi amfani ba ku kira Allah shi kaɗai zai cece mu sai ce a ah, ai Allah nan ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu zo mu bautawa A gudu saboda shi in shi da zai tsiratar da ni a nan to ko a tudu shi ya kamata ya tsiratar da ni sai ce na fasa tafiya sai koma sai musulunta kaga Allah ya taimake shi da me ya shiga cikin hayyacinsa ko cewa to in wannan da ya shi ne zai tsiratar da mu a nan to shi ya fi dacewa ya tsiratar da mu a ina a tudu kaga ya tabbatar da cewa Allah Allah ne sai ya koma sai ya musulunta kuma wannan lokacin mazala ce ya ambaci sunan wasu mutane yace duk inda aka kama su koda sun rike ɗakin ka'aba ne a kashe shi saboda a ranar Allah ya halatta wa manzo Allah yaki na ɗan wasu awanni a cikin makka shine dalilin da yasa manzo Allah yake ta kuka Allah ya duniya babu mutumin da aka taɓa halatta wa yaƙi a cikin maka ce manzo Allah kuma shi ma karan kansa na wasu ɗan awanni ne Allah ya ɗaga mai kafa a kai shi sa manzo Allah ce to bayanta kuma tana nan a haramci har zuwa ranar tashin alkiyama to wannan dalilin ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka to kaga yana nuna maka wa'anda suka rudu kaga shi sa suka ce inna hadha la shay'un yurad bautan gumaka shi ne ake so kamar yadda za ka ga yawa daga cikin sufaye suna cewa mutane a rike shehunan nan ba a rike shehunan nan ba ba akwai matsala ikon Allah wani tukururu da kwalakwalan ido ina ba ta gane tukururu ne fa iri na irin ka baki amma wai sai a ce maka wai in ba ka bi shi ba za ka halaka waye Allah ya ce in ba ka bi shi ba za ka halaka manzan Allah shi ne kaɗai ko amma duk wani mutum a duniya za ka iya bunsa za ka iya ne sa'a masa amma manzo Allah ne kaɗai dole a masa biyayya shi sa Allah ce wa in ta tahdadu in kuka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya za ku shiru Mafobin mukhalafa in ba ku masa biyayya ba za ku ne ba ku mata sai ce wa ma rasuli illan al-balaghul mubin babu abin da ke kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam face isarwa bayyananne shine Abu Usman An-Naisaburi Allah ya ji kansa da rahama yace man ammara sunnata fi nafsihi qawlan wa fi'lan nafaqa bil hikmati wa man ammara al-hawa fi nafsihi qawlan wa fi'lan nafaqa bi bid'atin لأن الله عز وجل يقول وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين حتى إمام ابن تيمية يأبت ونن أثري أتجن الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان سوى من أمر السنة أبو زمان النيزابوري يكي سوى دون راية سنة في نفسه أثرا كنسا قولا وفعلا maganarsa da aikinsa nafaqa bil hikima. duk lokacin da zai magana zaka ga maganarsa tana kunshe da hikima wa man ammara lahawa fi nafsihi duk mutumin da ya raya san rai a cikin zuciyarsa qawlan wa fi'lan har a maganarsa furucinsa da kuma aikinsa nafaqa bil bid'ati in zai yi magana to kuma bid'a zai dinga amayowa me yasa ya faɗi wannan sai ce li anna Allah azza wa jalla ya yaqul saboda Allah mai girma da buwaya yana cewa wa in tuti'uhu tahtadu in kuka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga in shartiya ne an gane kuma fi'lu shart in kuka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya za ku shiryu mafhumin mukhalafa in kuka ki masa biyayya za ku ne za ku sai ce wa ma 'ala rasuli ba komai ke kan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ba illa balagul mubin ba ce isarwa bayyananne manzan Allah ya isar shi sa yace da yace musu ayi yawmin hadha jama'a wai yau wace rana ce kowa ya shiru cikin sahabbai Abdullahi dan Abbas yake cewa sahabbai sai suka ce fa zananna annahu yusabbihi bi ghairi ismihi sai muka zaci manzon Allah zai kira yawmun nahari da wata sunan da ba su sani ba kowa ya shiru ana so a ji daga bakin manzan Allah sai ce alaita yawun nahari ba yau bane ranar da ake soke raƙumi da ake yin hadaya ba kulna bara ya rasulullah sabai suka ce sai muka ce eh yau ne sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yawmikum hadha في بلدكم هذا في شهركم هذا على هل بلغت قالوا نعم ثم رفع رأسه إلى السماء فقال اللهم اشهد سيتي إن دماءكم للي جنانكم أيو ذنب وأموالكم بدوشي جونكم وأعراضكم دكم متنشن جونكم عليكم حرام حرام نيكتب متنشن وانك مسلمين duk abin da musulmi zai maka kan uwanka ka ci mutuncinsa in ka ci mutuncinsa ka ci ka yi haramun ko me zai maka na na fatan duk abin da zai maka na cutarwa kada ka ci mutuncinsa saboda in ka ci mutuncinsa ka yi haramun shi dama an ce haramun ne ci mutuncinka kai ma haramun ne ka ne ka ci mutuncinsa saboda ka duk abin da zai kai ga ya zubar masa da mutunci ka kiyaye abin da zai sa ka ci kudinsa a Allah ce haramu ne tabkaci kuɗin ɗan uwanka musulmi shine yayi wallahi na amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil Allah ce ya ku wanda suka yi imani ku ci dukiyoyin junanku da mugunta ku ci dukiyoyin junanku da mugunta sai ne in mutum da kansa ya ɗauka ya baka amma ka cuce shi malami kake ɗalibin ilimi kake an kasuwa kake ma'aikacin gwamnati kake ma'aikaci ne na mai zaman kansa ko menene kada ka cuci ɗan sai in shi da karan kansa a karan kansa ya ɗauka ya baka to wannan wani abu ne amma kakka cuce shi sai ya ce alaikum haramun ga junanku haramun ne Ke ce ka hurimaci yaumikum haza kamar haramcin wannan yinin kaga goman farko na watanni ne yana daga cikin ranakun da suka fi kowace ranaku daraja a duk duniya ana goma kaga wannan shine na goma sai ce fi kuma haza. a irin wannan garin ina makka Ya ce, fi kuma haza. kuma a cikin wannan watan wani wata zulhijja kaga yana daga cikin ashhurul hurum watanni masu alfarma guda hudu sai ya ce ala halbin laftu jama'a ku saurara na isar da wani saƙon da Allah ya ce in isar kwalu na'am sahabai suka ce eh ka isar sai manzan Allah ya daga kai ya kalli sama me yake so ya nuna Allah na ina Allah na sama saboda me ya nuna cewa Allah na sama sai ce Allahumma shahad ya Allah ka shaida kaga ya tabbatar maka cewa ne Allah na ina ne Allah na sama ana fahimta to kaga wannan ya kore aqidar mu'tazila da jahmiya wanda suke jujjuya maganganun Allah suke bata ma'anar abin da Allah ke nufi zuwa gaba abin da Allah yake nufi ba shine Allah ce allazina yulhiduna fi ayatina la yakhawna alaina lallai waɗanda suke karkatar da ayoyinmu daga asalin ma'anar da mu muke nufi zuwa ma'anar da ba shi muke nufi ba Allah ce fa ba ku koyi gare mu ba afa man yulqa fi nari khairun am man ya'ti yawman aminan yawman qiyama wanda za a jefa a wuta ranar tashin alkiyama ɗaya ne ga wanda zai zo cikin aminci gaban Allah ranar tashin alkiyama sai Allah ce ne i'malu ma shi'tum yi abin da kuka dama innahu bima ta'maluna basir Allah da abin da kuke aiwatarwa yana kallon ku ya zai tabbatarwa da kansa ne albasau Allah na gani ana fahimta ku kaga anan Allah ya warware mana wannan shubha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana babu wanda ya cancanci a kaɗaita shi wajen bauta tsewa sai Allah shi sa Ibrahim alaihi salatu wassalam ya gaya wa mutanensu magana mai zafi ta hankali kuma ta kwakwalwa wanda mai sanyi ne zafi kuma bayan da za su iya da suka ce gumakan nan ne allolinsu sai ce hal yasma'unakum id tad'un suna jin ku in kun kira su aw yanfa'unakum aw yadurrun ko ko suna amfanar da ku ko ko suna cutar da ku kaga tambaya ce mai sauki aka mutum bulala da ruwan sanyi amma yana jiki ko kasan sai kai ruwa sai kai wanka da ruwan zafi ne a za a kana lokacin da ake zafi a ganka kana zuba ko wannan ruwan sanyi ya zuba amma kuma yana jiki saboda ne hujja ce ba ne ga dani ba yadda za a iya karyata in ka shekara dubu kana kiran gunki Don Allah zai amsa ka kaga ba zai amsa ba shi sa ya ce shin in kun jira su suna amsawa kaga amsar ne babu istifhamu taqriri ne al-inkari tambayar da ba ta bukatar amsa kuma kowa a cikin san ba haka bane shi sa sun manuki su ala ru'usihi shi ba suka dawo cikin kai su? kowa ya sun koyar da kansa laqad alimta ma haula'i yanfiqun suka ce ai kai ka san wannan ba magana kuma kuke bautata musu kaga magana ce mai sauki wanda ne ba yadda za a yi mutum ya mai ya yi inkari ai mutum ya kira kansa Allah ai ba karamin abu bane wani malami daga cikin malaman su kan yana ba da labari sun ce psychiatric da suka je psychiatric suna tafiya sai mahaukata biyu suka ga yana cewa ana rasulullah la Shi ne manzon Allah ba ƙarya yi ba mawukaci ne sai ɗan ya ce an ka kazzab shi ma mawukaci ne ya ce ƙwai tuntirin makaryaci ne sai suka fara danne kacau kacau kacau kacau ya ce sai muka zo shi ɗan yana cewa ana rasulullahi la kazi shi manzan Allah ne ba karya ba ne shi kuma ɗan yana an ka kazzab kai makaryaci ne sai aka tambaye wanda ya karyata shi sai aka ce le ku me sa ka ce makadaici ne sai ya ce ana ma ku ni ban aike shi ba kaga nan shi wanda ya ce annabi ne shi kuma wanda ya ce shi waye shi kuma Allah ne kaga mahaukata biyu sai ya ce wa waqa'ana baina musibatai ko haza idda annubuwa wa haza idda al'uluhiyya shi wannan ya ce shi annabi ne shi kuma wannan kuma ya ce shi Allah ne ma gaba ki da <laughs> to ka ga ba ma hukata ba sai ina za a yi wannan maganar shi wancan yana so ya gano kai hikima da yasa ya kare ta wancan kaga dai tuburan hauka ne ya kama kowanne daga cikin su kaga duk wanda zai kare ta ubangiji sai ka san cewa akai shi sakatin an gane ana fahimtar wannan sai malam yace as-sabi'a matsala ta bakwai at-tanbihu li shart alladhi fi hadith i'tiban tanbihi fadakarwa a cikin sharaɗin da ya zo a hadisin itibar ne wannan sharaɗi shi ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce yabtaji bi zalika wajh Allah shi ne sharaɗin yana nemar yaddan Allah da la ilaha illallah in ba ga illallah illallah an gane amma wa ya sa su ba Allah ya ce su ba samun zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su ba ana ganewa sai ce kana faɗin la illallah ka a baki da zuciyarka da aikinka tana nemar yaddan Allah to adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al'amal shi da karshen hadisin sai manzo Allah ce Allah zai shigar da irin wannan mutumin aljanna gwargwadon aikin da yake yi a duniya kaga yana fassara maka udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun Allah ya ce a ranar tashin alkiyama ku shiga aljanna da ku da ku tuhbarun ay tukramun ana karrama ku sai Allah ya ce يطاف عليهم بشعاب من ذهب وأكواب أنا زاغ يا مكو أبنتي وكايا فرد نا الجنة أكا أولي بلد نا أزرقا زيناري سيالة وفيها ما تشتهيه الأنفس أسكن الجنة duk abin da rayuka ke ƙauna na alkhairi a faisa wata lazzul a'ayun ido in ya kalla zai ji daɗi a faisha aljanna bugu da ƙari sai Allah ce wa antum fiha khalidun ku fa a cikin ta masu rayuwa ne na dindindin ba mutuwa Allah ce wa tilkal jannati allati uritumuha wancan ita ce aljannan da aka gadar muku da ita kasan in kai gado ai ba ka shakka wani zai ce na ki kayan gado ai dadi ne ko saboda ba tunanin wani zai ce ai na ne wannan naka ne confirm ka same shi amma in siya ne za ka yi gadin ka dinga ɗansar wanda ya ce ne nashi ne amma in aka gadon maka da shi ka san ba wanda ya zai ce ne nashi ne kai ka san wannan confam haka ne ne Allah ce uristu muha aka gadar muku da shi yanzu misali gidanka da ba gidanku da babanku ya gina muku ya zo ya rasu akwai wanda ke tantama ba gidanku ba ne kaga ba wanda ke tantama in aka ba shi shi sa za ka zama magada har a kai shi suna fada saboda sun san wannan confirm gidanmu ne shi ma zaka je ce a'a ba wai dan bani da kuɗi ba ina da kuɗi ina da gidaje amma ina so in yi maintaining din wannan dan in dinga kawo yara na ina gaya musu a nan gidan aka haife ni a nan aka binne cibiyata kaga saboda ne adansa ne sai ka yana da kuɗi amma akan wannan zai iya faɗa saboda ne gadansa ne to shi ne Allah yake so ya sa mana wannan tunanin don kasancewa abin da ka gada aka da tantama a kai sai ce udittu muha aka gadar muku da ita bima kuntum ta'maluna da abin da kuka kasance kuna aiwatarwa a duniya ka je sallah ka yi sallah ka yi asabahi lokaci ko a cikin masallaci ta yi azahar a cikin masallaci a kan lokacinta ta yi la'asar a masallaci a lokacinta ta yi magarba a masallaci a lokacinta ta yi isha'i a cikin masallaci a lokacinta ta yi azumi ta yi zakka ta yi haji ta yi duk wani ayyuka na alkhairi ta ga aiki ne ko to wannan aikin sai Allah ya tsara su sai a saka maka da ne aljanna shine bima kuntum ta'maluna da abin da kuka kasance kuna aiwatarwa na ayyukanku to kaga wanda yana nuna maka cewa me lallai aljanna ba wasa bane aiki tukuru za a yi kafin a sami shiga aljanna Allah ka shigar da mu aljannarka kada ka har kada ka shigar da mu wutan jahannama kuma ka haramta jikunan mu da kunar wutan jahannama sai malam yace azdamina matsala ta takwas كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله كتنور النبا وكرن كنسو سنة بتآكر أتنا مسد فللا لا إله إلا الله saboda ne annabi Musa ya tambayi Allah sai Allah ce kun la ilaha illallah sai annabi Musa ce kullu ibadaka yaquluna la ilaha illallah ya Allah ai kowa na cewa la ilaha illallah kaga Allah ya ƙara tunawa annabi Musa ne falalan ne la ilaha illallah annabawan Allah suna suna da buƙatar a tuna musu ne falalan kalman la ilaha illallah saboda Allah ya tunatar da annabi Musa kalman la ilaha illallah wanda har Allah ya ce mai da duniya da abin da ke cikin taron kaf da sama da abin da ke cikin taron kaf da Allah za a tara su a sikeli guda ɗaya a ɗauki kalmar la'ila illallah an je ta a sikeli guda ɗaya la'ila illallah wannan sai tarin jayi duniya da sama da ƙasa da duk abin da ke cikin gaban da Allah nauyinsu wanda kalmar la'ila illallah saboda Allah lafzul jalala Allah fa aka fi. hal ta'lamu lahu samiya ka taɓa jin wani takwara na Allah akwai shi walan da kullahu kufuwan ahad babu wani kini ko tamka a gare ka akwai wanda yake da sunan Allah wai sunan shi Allah kuma yana aikin Allah akwai shi wannan basaraken da yayi dagawa ga annabi Ibrahim da annabi Ibrahim yace Allahnsa yana kashewa yana rayawa sai yace ana uhuyi wa umitu ni ma ina kashewa ni ma ina rayawa sai kira fadawa biyu sai ya datse daya sai ce ɗaya tafi ya ce kaga na kashe wannan na raya wannan ka san shi kafiri wani lokaci in ka ce za ka kawo mai aya ko hadisi za ka daɗe bai gane ba amma kawo mai kwakwalwar da ya fi yadda da ita sai annabi ibrahim ya ce fa allah ya ti bi shamsi min al to ni allah nawa yana zuwa da ranansa ne daga gabas tun da kai allah ne fa ati biha min ha min al to kai ka zo da naka tunda kai Allah ne ka zo da naka daga yamma fa buhi tallabi kafa an kafir shi Allah an kure shi ba da ma ya iya magana kuma kaga inda zaka ajiye shi zuwa fashin kiyama ya isa kawo ta kaga bai isa ba saboda ne ba Allah bane shi to hal ta'lamu lahu saniya ka taba jin wani kafara ga Allah me yin aikin da Allah yake yi akwai shi abu ne na nuna maka girman wa Allah subhanahu wa ta'ala zai kashe zai ba Allah fa ne wanda in ba sa roke shi ina fushi da kai yanzu da za ka canza wanda ya fi kowa kuɗi a duniya yau ka ce ba ni gobe ka ce ba ni jibi ka ce ba ni gata ka ce ba ni an jima ka ce ba ni sai ya ce me ka gundare shi haka ne amma Allah yanzu ka ce ba ni an jima ma ka ce ba ni an jima ma ka ce ba ni in ma baka ce ba ka ba yayi fushi da kai to waye zai maka wannan in ba Allah wa. in ka roƙe shi yana jin daɗi in ka roƙe shi yana jin haushi to amma me baban ka ma wata rana in ka zo kana zuwa baba in ya san maganan kuɗi za ka yi sai kama yana bacci ba haka ba <laughs> dole ya za ka yi ce to ba mana bacci bari je dawo sai ka ƙara dawowa in yi ranka sai ya ƙara sa giya ka gane ya san maganin kuɗi za ka yi yana ganin ka kuma sai murtike fuska saboda sai ka fara jin nauyi ya za ka mai magana saboda ya san maganin kuɗi za ka yi haka ɗan adam kenan ashe kenan Allah babu irinsa kuma duk abin da za ka ce Allah ya wuce wannan ya baka yanzu shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi wani misali wanda ya fi karfin tunanin mahaukaci ya fi ƙarfin tunanin mai hankali ya ce da duk duniya za a taru daga zamanin annabi adam awwalakum wa akhirakum mutanen farko da mutanen ƙarshe In insakum wa jinnu wa jinnakum da mutane da aljanu rankata kaf a taru a fili guda daya kowa ya roƙi Allah abin da yake so Allah kuma ya ba kowa a cikinsu abin da kowa ya roƙa bai rage arzikin da ke wajen Allah ba face kamar allura a tsoma ta a cikin teku abinda alluran ne ya ɗago na teku shine abinda Allah ya ba mutane tun daga zamanin annabi Adam zuwa ƙarshen zamanin manzan Allah da mutane da aljanu shine abinda Allah ya ba su wanda alluran ne ya ɗan dago shine wanda Allah ya ba su wanda ke cikin teku shine abinda ke wurin Allah na arziki kaga kenan teku idan aka tsoma masa allura aka ɗaga ya san an ɗaga wani ba cikinsa to shi ne arzikin da Allah ya ba mutane ranka ta kaf da aljanu ranka ta kaf ɗinsu na arzikin Allah to amma duk arzikin da ka yi sai ka dinga ganin mutum na tsoron ne talauci ya zo haka ga mutum na da tiriliyan ko ko kwat tiriliyan ko kwin tiriliyan ko ko sat tiriliyan ko bisiliyan ma arewa ta ko ko nomiliyan ƙarshen ke kenan ko to in mutum ya samu mai kudin nan in akwai wannan mai kudin wanda ke da nomiliyan wallahi sai ka gan shi yana jin tsoron kada talauci ya kama babu da shi a duniya ai ko akwai shi kun tiriliyan din ma akwai shi ne kwa tiriliyan din ma akwai shi ne kawai iya tiriliyan aka tsaya ai ko ya shiri ne aka tsaya an gane amma za ka ga irin wannan mutumin shi ma yana tsoron talauci to amma Allah babu wani abu shi ta ce inna Allah huwa razzaqu zul quwwatil matin lallai Allah mai yawan azurtarwa sai zo maka da siga ta mubalaga yawan azabtarwa a ba wannan a ba wannan a ba wannan a ba wannan Allah ba ba mutum bane balle ka ce ni ya bani ya hana ka ana fahimta to ya ba kafiri balle kai muni ya ba kafiri kudi balle kai muni wanda ke cewa Allah daya ba Allah uku Allah uba Allah da Allah ruhi mai tsaki amma Allah ya bashi balle kai da kace Allah dayan ɗaya ne dan kasancewa dukiya ba komai bane a wurin Allah dan manzo Allah ce da kudi wani abu ne a wurin Allah kafiri daidai da fuffuken sauro Allah ba zai ba shi arziki ba amma da yake dukiya ba wani abu bane a wurin Allah ya ba kowa da kowa da kafiri da mumini amma imani abu ne mai tsada a wurin Allah baya ba kowa sai mumini saboda haka in kana ma da kudi kana ta wani dukiya aikin banza ya ba kafuri amma in kana da imani shi ne abin tutiya don ya fi kudin ya fi kudin daraja a wurin Allah to kaga a nan ka san girman Allah ka san cewa kalmar la'ilaha illallah ba abun wasa ba ne sai ya ce التاسعة الذكرة ha bi بجميع المخلوقات Fadakarwa akan kalmar la ilaha illallah ta rinjayi dukkan halittu ma'a anna kafiran mimman ya hifu mizanuhu duk da yake da yawa daga cikin mutanen da ke cewa la ilaha illallah ma'auninsa yana sauki baya nauyi saboda baya aikin la ilaha illallah kawai a baki yake faɗinta saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga a cikin wancan hadisin ai ya ce duniya da abin da ke cikinta mutum aljani dabbobi bishiyoyi da tekuna da sauransu da za a ɗaura su ne a ni guda ɗaya ƙara da sama da duk mala'ikun da ke sama a ƙara su a haɗa su a kan wannan a ɗauko la'ila illallah a shi ni da shi kaɗai la'ila illallah wannan sai yarin yi duka wannan abin kasan kalmar la'ila illallah ba abin wasa ba ce amma wani za ka ce mai allah ya ce eh allah eh Allah kuma ya yi zalunci kai lalle ka cika mahaukaci ka ce ma Allah kuma ka ce eh Allah kuma ka zai kai lalle wannan mutumin ka san girman Allah ba dan da ka san girman Allah wala ba za ka yi ba to kaga anan in ka san girman Allah in aka gaya maka Allah za ka girmama shi shine malam ya ce al'ashira matsala ta goma annasu ala annal ardina sab'un kasamawati wannan hadisi ya tabbatar da cewa sai guda bakwai ne kamar yadda sammai ma guda bakwai ne Allah ce Allahu allazi khalaqa sab'a samawati ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما يجي الله الذي خلق سبع سماوات الله شيني وندي هل تسمي بلا بقي سيتي ومن الأرض أساقوا مثلهن قتل قتل سمي بلا بقي كنا نو كنا إتما سمي بلا بقي ina malaman geography ko kaga nan an kure ilminsu. su ai ba za ka taba samun wannan ilimin a ce ma kasa guda bakwai bane sai Allah ce ya tanazzalu al-amru bainakum umarni na Allah yana sauka tsakanin sama da ƙasa ta'lamu anna Allah ala kulli shirin qadir dalilin da ya sa wannan dokokin ke sauka an kusan cewa Allah mai iko ne akan komai wa anna Allah kuma lallai Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma ilmin sa ya kewaye komai da komai kai Allah Allah duk wanda bai girmama Allah ba yayi asara wallahi duk wanda bai san darajar ubangiji ba ya asara duniya kuma ya yi asara a lahira saboda yanayin lokaci a wannan gaban za mu tsaya sai idan Allah ya ara mana numfashi zuwa darasi ne zuwa insha Allah sai mu tashi alhadiyatu ashara in akwai tambaya za mu amsa in babu zamu mu ta a cikin karatun abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karba wanda muke bisa kuskure kuma muna roƙon Allah ya yaje mana wanda ya gina wannan masallaci sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna ya albarka da dukiyarsa ya albarka da zuriyarsa ya Allah muna roƙon ka yadda ka ba shi arziki ka ba shi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu aka yi mana arzikin da za mu yi wa addinin ka hidima kwatan kwacin wanci ko fiye da nasa da mu shi ya Allah muna roƙon ka ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira muna roƙon ka ya Allah ka datar da mu alkhairin duniya da lahira kuma ka kare mu daga dukkan sharrin duniya da lahira subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu irai